stabilization fund release to states and local government as follows altogether 1.642 trillion naira. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke bayanin naira tiriliyan ɗaya da miliyan ɗari da gwamnatin tarayya ta baiwa jihohi domin rage basussukan albashi fensho kudaden sallama da kuma alawus alawus tunda ta yi karagar mulki kawo yanzu a jawabin sa ga 'yan Najeriya albarkacin zagayowar ranar samun 'yancin kai shekaru hamsin da bakwai da suka gabata. Murar Amurka ta yi nazarin wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar a jihohin adamawa da Taraba ko ya magance matsalolin biyan ma'aikata hakkokinsu. Comrade Maina Dauda shine shugaban kungiyar kwadago ta kasa reshen jihar Adamawa. To kaga mu dai ana samu da ana rage basu amma har yanzu da sauran basu basuka musamman abin da shafi gratuity na da suka yi taya Har ga Allah ka san duk kuɗaɗen da aka tura Adamawa ba samu an taba wannan bangare ba. Zuwa wannan bangare kadai a yanzu aka tafiyar da muke yi nake ji adadin abin da sai muka sani zai kasa miliyan ishirin da wani abu ba gratuity kawai na wanda suka bar aiki. To kaga Paris kuma ba ka ba Adama duk gaba ɗaya kuma bai kai ba miliyan ishirin ba. A jihar Taraba kuwa ma'aikatan ƙananan hukumomi jami'an jinya mataki na farko da kuma malaman firamare ne har yanzu ke bin gwamnatin jiha albashin watanni hudu da kuma kudaden sallama wato gratuity na shekaru bakwai. In ji shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Taraba Comrade Peter Gambo. Wannan suka ɗan irin aiki to wannan ne har yanzu yanzu muna gwagwarmaya har yanzu ba a samu an yi wani abu a kai ba. To ko kun yi lissafin kamar nawa kenan eh. tsofin ma'aikatan ke biyun gwamnatin jiha Amin? Tun alif dubu biyu da goma ba a biya ba. An saya kan dubu biyu da tara ba a biya ba har yanzu nan. To ka san ya yi yawa ya kai ba kusan biliyan goma. Comrade Samson Almuru shugaban kungiyar masu karɓan fansho ta ƙasa reshen jihar Adamawa ya mini bayanin abin da 'ya'yan kungiyar suka amfana da shi daga tallafi da gwamnatin tarayyar ta baiwa jihar Adamawa. Kaga Adamawa din abin takeici ce. Paris Club din na an karbi akalla biliyan goma sha biyar. Kwanan baya an ce an ba mu biliyan ɗaya amma da muka bi sa mun gane cewa an ba wa local government state pension board biliyan ɗari shida. A cikin da na je state pension board chairman din ya ga min cewa miliyan ɗari da saba'in da uku. Kaga dai a cikin miliyan ɗari hudu akwai saura. Na tuntubi shugaban hukumar kula da masu karɓan fensho na jihar Adama Alhaji Abubakar Jidda Sarau don neman bayanin yadda suka sarrafa kuɗaɗe da hukumar ta ansa da kuma minzanin da hukumar ta yi amfani da shi wajen biyan tsofaffin ma'aikatan hakkokinsu. Amma yace gwamnatin jihar Adamawa ba ta amince masa da ya bayanin yadda ake sarrafa kuɗaɗen fansho ga 'yan jaridu ba. To amma Comrade Maina Dauda shugaban ƙungiyar kwadago a jihar Adamawa shawara ya baiwa gwamnatin tarayya. Abin da gwamnati ya kamata ta yi shi ne ta tara bayanai na dukkan wannan basukan da ma'aikata suke bi sai ta ba da kuɗi gaba ɗaya a biya ko kuma ta raba ta ce to za mu ba ku wannan kaso biya kaza sannan lokaci kaza mu ba ku amma ana dinga bada kuɗi a lulluben nan har ga Allah mu kan mu ƙwadago muna cikin duhu. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya.